Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da muna da ƙananan hukumomi 44 ya kamata a ce a cikin uku kaso uku an samu ma a ce kaso ɗaya mata ne idan aka zo aka ba wa mace matsayin lokal gamman ta zauna ina tabbatar maka idan ka kuma za ka tarar abin da ake so a aiwatar ba zai samu ba yadda ya kamata masu saurara salamu alaikum barkamu da asuba alheri grace abdi ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Idan kuna biye da mu shirin domin iyali yana ba da gudunmuwa ga yunkurin ganin ci gaban Najeriya tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Biyo bayan take-taken waɗansu 'yan tsiraru a sassan ƙasar da masu kula da lamura ke cewa idan aka yi sake lamarin na iya tsindima ƙasa cikin wani halin tsaka mai wuya. To sai dai za a bi mu bashin ƙarashin wannan tattaunawa domin baya ta haihu. Batun ƙin amincewa da ba mace ɗaya tilo da gwamnan jihar Kano ya sa sunanta cikin mutane arba'in da da ya nemi ba mukaman kantomomin rikon za mu haska totila a kai. Kasancewa ba a jihar Kano kaɗai ba, waɗansu da dama da suka kira shirinmu na ba da ra'ayoyi kai tsaye suka nuna goyon bayan hakan. Ga muhawarar da muka yi shimfiɗa da ita kafin buɗe layuka, inda Jamila Nasir daraktar mata a ƙungiyar African Youth Assembly for Peace ta bayyana cewa. mu ji daɗi muna da ƙananan hukumomi 44 ya kamata a ce a cikin uku kaso uku an samu ma a ce kaso ɗaya mata ne saboda duk abin da namiji zai iya yi ai mace ma za ta iya yi ai tun farko ya dace su yi bincike yanzu kuma bai kamata a ce za a ce wai sai yanzu za a yi bincike da sauransu ba da tana da duk abubuwan da ake so na civil servant kawai ni gani nake ana nema a yi mata kuɗi ne a danne ta don haka mu muna kira da gwamnati gaskiya a ba ta dama ta ita ma ta fito ta dama kamar yadda kowa yake yi ita kuwa harira abdulrahman daraktar harkokin mata a cibiyar fasahar sadarwa da ci gaban al'umma ta sitad na cewa Shifa wannan shugabancin da muke magana ana magana ne kan demokradiyya kuma idan ana magana kan demokradiyya muna magana ne akan abin da ya shafi constitution muna so mutane mu duba Allah ita mace a cikin gida ma shugaba ce tun da shi mulkin gaba ɗaya muna magana akan constitution ya kamata duk abin da ya zo da ya shafi irin wannan mu tafi bisa kan constitution na ƙasa abinda doka ta bayar ta ƙasa mu yi amfani da ita amma mu daina biye son zuciyarmu wajen wajen faɗan abubuwan da muke ga mu mun tabbatar da cewa ba su da alfanu tun da har aka fara um, bijiro da irin wa'annan maganganu to kenan akwai wani na kaso da aka shirya za a yi dangane da ita kantoma da ake so a nada sai dai abdullahi mai kana zara guda cikin matasan jam'iyyar apc a karamar hukumar nasarawa a nan kano ya ce duk da mata na taka muhimmiyar rawa ga rayuwar al'umma amma akwai bukatar sake nazari kan batun naɗa mace ta zama kantumar karamar hukuma idan aka zo aka ba wa mace matsayin lokal gamman ta zauna ina tabbatar maka idan ka kuma za ka tarar abin da ake so a aiwatar ba zai samu ba yadda ya kamata kuma ina so a aikace ko a siyasance a siyasance a siyasance domin magana ake ba magana ba ce ta GRA ko ko Abuja magana ake ta siyasa a Kasa grassroots mu kuma 'yan siyasa ne kuma ina tabbatar maka da cewa wannan tsarin duk inda ma aka sa can to za a zo a yi dana shi ne. To duk da yake dai kusan sai ka ce bakin alkalami ya bushe a wannan batu kasancewa har an rantsar da waɗanda majalisar ta amince da naɗa su kan tumomin rikon tare da maye gurbin sunan hajiya binta Fatima Yahaya mace ɗaya tilo da wani namiji. Yadda wannan batu ya da hankalin mata wanda kuma masu kula da lamura ke gani a matsayin koma baya a yunkurin cimma burin damawa da mata a harkokin mulki. ya sa shirin ya gayyaci waɗansu mata 'yan gwagwarmaya domin jin yadda suke ganin wannan lamari. Yau a zauren namu, Mahmud Ibrahim Kwari ya gayyaci Maryam Hali, 'yan gwagwarmaya kan 'yancin mata da ƙananan yara, da kuma Hauwa El Yakub ita ma 'yan rajin ganin an kare kimar mata. Hajiya Hauwa ta fara da bayyana yadda suke. Abu ne wanda ya zamanto ya buɗa mana haske wanda da ba mu fahimta ba ma a cikin gwagwarmayar da muke yi ba mu kaɗai muke yi ba akwai jami'an gwamnati suna taimaka mana suna nuna mana duk lokacin da muka kai korafinmu cewa za su share mana hawayenmu kuma cewa wannan gwamnati ta kano ba wai ta maza ba ce kaɗai hadda mata suna jawo mu a jiki suna nuna mana haka to sai yanzu Allah ya ba mu dama muka ga wata dama da za mu ga gaskiya ce maganar da suke yi ko kuma a'a kawai yaudara ce to a wannan dai lokacin ba zan iya cewa yaudara ba ce ba gaba gadi tunda babu wanda a cikin su na zauna da shi na tambaye shi wai shin me yasa aka kawo haka ko kuma me yasa haka ta faru amma abin da na sani shine abu ne wanda dai ya nuna wa duniya cewa mace ba ta da tasiri mai yawa a cikin wannan gwamnatin ko mun kimata ko kuma iya karatunta ko kuma iya ko da kuwa ta yi fice a iya aiki aikinta ya zamanto yanzu dai ba za a yi ba za mu iya cewa mu mata abin alfahari ba ne a jihar kano domin kuwa wata dama ce wadda za a nuna wa mata a cikin mutum 44 a nemo inda suka fice a aiki ko ka duba jami'o'inmu da makarantunmu za ka ga mata waɗanda suka fice um, um, ba wai a karatun kaɗai ba a wajen administration in ka duba sun yi fice ko rike faculty da ake ba su yi wallahi idan ka duba za ka ga lokacin da mace take yi yi take da ƙarfinta da lafiyarta gabaki ɗaya ɗaya kenan na biyu idan ka duba shin mai doka ma dai ta aji na ƙasa kundin ƙasa mata suna da gurbi wanda suna da kasansu da ya kamata a basu kuma ya kamata a ce mu a yanzu 'yan mu sun san wa'annan dokoki ba wai zama suke kawai a cikin majalisa ba suna yi zartar da hukunci ba da duba abin da doka ta kasa ta ajiye ba hajiya maryam mali um, gashi kamar yadda muka ambata cewa matan nan guda ɗaya tilo fatima binta ya haya ma an cire ta kuma an mayar da gurbinta zancen da ake matuni a rantsar da su waɗannan kantumomi da aka ce za su yi wa'adin wata shida kafin a samu sukunin gudanar da zaɓe zancen siyasan nan kuma ana damawa da ku a kewaya a kamfe a yi waye da sauransu wasu ku suna ganin kamar ba a kyauta muku ba ku yaya kuka kalli wannan mataki misali da bangaren gwamnati suka kuma majalisa ta zartar magana ta zare suna wannan mata guda ɗaya ba ma shi ne matsala ba tun asali saka sunan mace ɗaya a kano muna da 44 local government kuma a yanda doka ta faɗa na tsarin na kundin tsarin mulki ina ga mata suna da kaso 30 a duk wani rabo da za a yi na mukamai to ba a ba da kashi 30 ba ina ganin ko kashi ɗaya ma ba a kai gaba da ba an samu matsala ba da ma kwaya ɗayan ma matsala ne ko da ma a ce misali an barta ta wuce ita kaɗai ɗin ma da aka bada matsala ne bare kuma a zo a zancen cewa an ma zare sunanta ba za a barta ta yi ba idan an ɗauko magana cire sunanta bisa doro na addinin musulunci babu adalci a cikinsa matar da ta rike gida mu ne fi masu rike gida wacce ta rike gida dai me ma za a yi tunanin ba ta iya rike wani mukami ba ta rike gida ta kula da ta kula da komai da komai gida sannan a ce ba ta rike mukami sannan mata nawa ne wanda suka fice a harkar mulki wannan bai hana su zama watan aure ba bai hana su haihu ba su zama iyaye ba bai hana su zama ƴaƴa ga iyayensu maza ba bai hana su zama sarkai ba bai hana su komai nasu na rayuwa kuma bai hana su su aiwatar da harkar su na addini ba hajiya wa ga abin da maryam take faɗa zancen addini dai mu dai musulmai ne kuma eh da gaske cewa ko mace ko namiji kowa akwai inda gurbin da Allah ya ajiye shi amma idan ka duba a cikin abinda malamai suke faɗi ni ina gani duk da ba zan zarce hukunci ba shi ma akan wannan tunda ba wai area ɗina ba ba ni ina gani in ka duba za ka gani menene doka ta ajiye wa shi kansa local government chairman shi shugaban karamar hukuma menene ayyukansa in ka duba <laughs> ba ni ina tunani ai babu ɗaya daga ciki wanda aka ce mace ba za ta iya addini ba na tabbata a yanzu ni abinda abin ya nuna mana shine wato in dai ba an rasa yanda za a yi ba ba za a sa mace ba in dai mutum ya kware a harkar siyasa ko kuma a harkar administration akwai criteria wanda ya kamata a ajiye su kuma ina tabbatar maka janda a ciki wato ko mace ko namiji ba bai kamata a ciki ba kwarewar aiki ita ce number one a'a menene yawan karatun mutum menene ya kamata a sako magana jinsi ba a matsayin shari'i shi ke nufi kwarai kuwa abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba ku ji matakan da mata a jihar Kano ke shirin ɗauka na nuna tasirin su a siyasar jihar yanzu da madadin wakilinmu Mahmud Ibrahim Kori da ya taimaka wajen ganin nasarar wannan shirin sai kuma Solomon Abo da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.